Lafiya uwa jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraro kuma barkanmu da sake saduwa a wannan fili na lafiya uwar jiki babu mai fishi yake gani Jummai Ali tare da likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku da kuka aiko mana na kiwon lafiya. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. wasiƙa mata ta farko a yau daga wajen malam mai wada da kuma malam musa ta haɗin gwiwa ce daga can ƙaramin hukumar ibica har jihar taraba to waɗannan malamai dai suna su dai nasu tambayar suna son sani ne waya ake kamuwa da ciwon sukari ne to abin da ke kawo ciwon sukari waɗansu kamar yara akan haife su da shi abin da ke fitar da wannan ƙwayan halitta insulin ba su da shi to waɗanda aka haife su da shi wannan ciwon sukari akwai waɗansu kuma waɗansu in suka so suka so ɗan manyanta eh. waɗansu kan samu ciwon sukari waɗansu kuma in suna manyanta sukan jiki sukan ƙiba to sukan samu ciwon sukari akwai kuma mata waɗansu suna da juna biyu waɗansu sukan samu shi wannan ciwon sukari ɗin to akwai waɗansu kuma da suke samun ciwon sukari domin waɗansu cututtuka da suke da su waɗannan na kawo ciwon sukari hajiya. to likita wannan bayani da kai su kamar misalin mata masu juna biyu ɗin nan idan suka haihu sukan rabu da ciwon sukarin ne? eh yawancinsu su in suka hau ciwon sukarin yakan rabu da su domin in suna juna biyu din sukarin su yakan taya sosai to dole sai an ta ba su magani amma da sun sun sauka mm. wannan komai yakan da dawo daidai amma har da haka yawancin su yi ta bi ana gwada tabbatar ba wani abin da ciwon bai tsaya ba to ga su kuma wannan da suka kamu da ciwon sukari saboda kiba fa wanda suka a ciwon kiba akwai abu biyu ne ke faruwa da su waɗansu akan ce su so motsa jiki yadda za ko su canza yadda abubuwan da suke ci ah, in suka canza abubuwan da suke ci suka rage kiba to waɗansu su in suka yi wannan to ciwon yakan warke amma akwai waɗansu domin wani dalili akwai waɗansu yan kwalayen halitta ake kira receptors a cikin jikin ɗan adam to waɗansu sun sun kiban nan da yawa waɗannan shi abin da ake kira receptors ɗin wani lokaci ba su aiki kwayan insulin ɗin da suga din suke shiga cikin kwayan halitta to lok domin dalili waɗansu su abin bai aiki sosai to waɗannan su wannan bai aiki yadda ya kamata to ciwon sukarin nasu bai warkewa sai su yi ta shan magani dai har iya rayuwarsu eh har iya rayuwarsu eh hajiya to likita a takaice ciwon sukari ba iya warkarwa kwata-kwata kenan eh ya danganta da irin wanda ke kamar na yara waɗanda aka haife su da shi eh. irin wannan su bayan da za a warkar domin dokon lokaci a musu allurar allurar shi wannan insulin ne amma a nan a nan Emory University a nan America eh. akwai inda suka so yin dashin shi wannan pancreas wato tumburkuma eh eh, eh tumburkuma to aka yi waɗannan waɗansu su suka yasa a ya tsaya to ana iya warkar da su haka amma su waɗannan yaran bayan da za a warkar da su dole su da shan magani to wannan da shedin mutum ko in koya girma ana iya mishi ko sai dai yana yaro a ko mutum ya girma ana iya masa To amma irin wannan zai yi tsada ko? A bai tsada a wuraren mu da wuraren mu sai dai mutum ya ta shan maganin ɗaya kawai. To likita kamar wannan da shan tumburkuma din nan za a yi ta za a yi na giri ne ko ko za a nemi na jikin wani ne a samu mutum? Yawanci na jikin wani ake samu ake samu wanda ya dace da wanda za a dasa masa. A to tumburkuma din muna da shi a jikin mu fiye da ɗaya ne? a'a ai inda kamar wanda abinda ake shi ne kamar wani kasan nan da mutum ya mutu ana iya cire waɗansu abubuwan wato oh, shi yasa kamar yanzu idan mutum ya je ya yi lasisi na tuki akwai a eh, jikin fam din da zaka cika eh wai organ donor wato ka eh. sa hannu akan cewa in hatsari ya sami ga wato kafin ka mutu a fidda wani abu mai amfani a jikin ka eh, kenan eh to irin waɗannan haka ake da wani ya mutu kafin ma abin da an san zai sai a ciccire su in aka cire su ana iya rike su a ɗan wuraren da ba za su mace ba su waɗanda sai a iya dasa ma wani To likita zan maka wata tambaya ban abin nan ba to waɗannan fannonin jiki da ake fidda ɗin idan mutum ya mutu aka fidda ba su ba za su mutu ba koko idan an ga alamun cewa mutum ba zai rayu ba ne sai a cire kafin ya mutu ko ya ku likitoci suke Yanda ake hajiya kin san mutuwan akwai da mutum ya ya mutu kin sa har jikin mutum a dan irin ɓannayen halitta har yanzu suna aiki ko da ke mutum ya mutu to to eh, to in aka cire su gam da mutum ya mutu ana cire su to irin wani shine sai a aje sai a aje ko kuma ana cirewa za a san wani da ke so sai a kai a dasa masa haka ake ma da zuciya da kamar yawanci kamar da suka yi hatsarin moto an rike kin sau irin na'urori ke ke kamar irin na'urorin da ake makala mutum ya taimake shi yana mun nan ba a ta a menene a likitance dai ya mutu amma wannan na'ura na'urorin nan ne suke suke sa shi ke kamar yana da rai to kafin a cire waɗannan sai a cire waɗannan abubuwan to to ina fatan wannan bayani ya gamsar da su masu sauraron mu to har yanzu dai muna jihar Taraba to hajiya wannan wasiƙa ta fito ne daga wajen jibrin ibrahim shi kuma a can ƙaramar hukumar balle to ya yi tambayoyi ina jin guda uku ya ce wai me yasa ne idan mutum ya gudu sosai sai wai zuciyarsa ta tsinke sai cikinsa kuma ya kuma ciwo sai kuma ciki zuciyarsa ta rika bugawa sosai tambayar da yake nan to me yasa haka to kin san mutum kowane lokaci ka so mu gudu ko wani abu da kake motsa jiki zuciyanka bugunta yana karuwa kamar mutum yana zuwa za ta buga kamar so hamsin kamar dai kana motsa jiki kowane lokaci mai zuciyar za ta buga kamar sittin ko zuwa saba'in a minti To amma an kana tsananin gudu sosai kamar irin masu gudu sosai zuciyar ta kan buga wurin ɗari da wani abu. to shi ya ta eh, take buga eh, ake kamar wani lokaci to in kuma zuciyar na haka kai baka saba za ka ci kamar ma za ta fitar cikin ah, daga jikinka eh daga jikinka to amma shi yasa yawanci ake so mutum rinka in yana motsa jiki ya rinka sa zuciyarsa bugun ta ya karu kowane lokaci in ya karu sai ka sai rage sai ta sauko to wani yana iya ƙara ƙarfin zuciyar ɗan adam amma inda yana gudun ya ga abin in kullum yana yi yana jin zuciyarsa kamar zai haɗu ko wani abu haka to ya kamata je wani likita kada ya ci gaba da gudun eh to galibi ma ko shi yasa nan likitoci in ma mutum yana son ya fara wani motsa jiki sai ya je likita ya bashi shawarar yadda zai fara yi misali eh, a ce eh, kada ka fara in za ka fara yi a ce ko ka fara da minti goma zuwa ashirin zuwa talatin maimakon kawai ranar da ka fara kai ta yi wujiga wujiga na awa biyu eh to kin san koma haka ma yadda jikin ɗan adam yake in baka saba abu ba ya fi ka soma kaɗan in za ka soma ka kan minti biyar goma sannan in ka dawo kuma ka yi kamar minti ishirin in ka sake dawa ka yi minti talatin ka yi ta ƙara tsawon abin har wato har jikinka ya saba jikinka ya saba domin in jikinka bai saba ba ka yi haka to kana wasa wani wani abu zai iya faruwa ga jikin naka domin baka saba ba saboda haka duk waɗannan abubuwan da ke faruwa domin jikinsa bai saba ba ne kuma akwai waɗansu ko da sun sa in ya so ma haka kila suna da wani ko ciwon zuciya ko wani abu na faruwa a cikin jikinsu to dole su sauri su je wani likita duk akwai na'urori da yawa suke gwada abubuwan nan hajiya kafin a baka shawara eh, eh kafin a baka shawara ko kuma kana tsammani wani abu ke faruwa a cikin jikinka ka je a gwada za a tabbatar da abin da ke faruwa sai a ce maka to ga abin da ya kamata ka yi ko kada ka yi to to malamin ya sake wata tambaya to hajiya ya ce wai me ke kawo mutuwar jiki ne kasala ka ji jikinka ya mutu eh to akwai abubuwa wani lokaci abin da ke kawo wannan gajiya in dai kana abubuwa kawai ka gaji sai gaji kuma waɗansu wani lokaci kuma in ka ce ci abinci da yawa to domin yawancin jini yakan yakan zo yana so ya narkar da abinci sai ka ji ma ka gaji kana jin bacci to duk waɗannan in dai abu domin bayan ka ci abinci ne ko kuma bayan ka gaji ne to duk waɗannan ba wani abin damuwa bane amma in dai kowane lokaci kana jin kasala to akwai ɗansu abubuwan da dalili kenan eh to eh. wani lokaci akwai ɗansu na'urar abubuwan da ya kamata mu cike ba ka samu amma ana iya gwada ka a tabbatar me ba ka da shi to jin kasala tana yiwa alamar kamuwa da wata cuta ce ko eh to kuma lokaci jin kasala in kana jin kasala da yawan lokaci kila jinin ka ba shi da karfi sosai ko kuma akwai wani abu da ke faruwa a cikin ka to dole ka je a gwada in ba ka eh, je an gwada ba din ba za a sani ba ba a sani ba domin ba bai kamata ka rinka jin kasala kowane lokaci ba to Allah ya sauke amin amin Allah kuma ya sa dace amin amin to likita malamin ya sake wata tambaya to ya don Allah yana son ka taimaka mishi da bayani akan rigakafin kamuwa da cututtuka hajiya ko ina a duniya abin abu mafi sauki da ke kare mutane ga cututtuka ko irin cututtuka yawanci ko irin ciwo hajiya wanke hannu komai kai kafin kai wani abu ka wanke hannunka da sabulu kowane lokaci in ka tafi wani abu ne wanke hannunka da sabulu da ruwa kowane lokaci in kana wannan to zai kare ka da yawancin ciwuka da suke faruwa a takaice dai tsafta tunda ka san galibi kazan mai tsafta shi ne mafi amfani kwarai da gaske duk irin ciwon mura ne duk irin ciwokan da ake kamuwa da su inda ka wanke hannunka wallahi Allah in Allah sai Allah Allah zai kare ka wato galibi ma cututtukan yawancin su abin da ke kawo kazanta ne da rashin kula a kazanta ne da rashin kula in muna kula eh, domin waɗansu likito suka je ko a suka je Ethiopia akwai irin ciwon da mutane ke samun idon su abin da ke faruwa ne inda suka tabi juna sai su tafi hannun sa hannun sa ido to wato eh, sanan sai ya yadu sai ya to aka koya ma yaran kowane lokaci suka je su rinka wanke hannunsu domin can ba al'adarsu ba su cika wanke hannu ba su aka so mu koya ma yaran da mutane ana suna wanke hannu sai sai ciwon ya ragu sosai a wannan wannan ƙauyen ka san galibi yaro eh. idan ya taso irin tarbiyyar da ka mishi ne nan yanzu idan ko ɗakin ba haya an ka shiga kaga yaro ɗan ƙarami ɗan shekara ɗaya shekara uku da ya fito ba haya ne zai wanke hannunsu mu ko ga gida yaro sai ya shiga ba ha Allah kaɗai san irin ƙazantar da ya fito amma ba zai eh. wanke hannun shi ba a eh, saboda haka ne dan ko ma kamfanoni ko ina ne za a ce in ka shiga ma'aikaci ya shiga wurin ba haya za a ce za a ga wani an wani rubutu wanke hannunka kafin ka fita an sa alama an sa alama a saboda haka ya kamata idan masu sauraron mu suna ji a fara koya ma yara tarbiyyar ko da yaushe su rika wanke hannayensu hakan zai taimaka eh da sabulu ko sabulun gargajiya ko irin sabulu ka samu ka wanke hannu da shi duk wannan ya isa idan mu yi wannan to yawanci ciwon Allah zai kare mu da su hajiya shine mafi amfani to dama an ce kuma rigakafi ya fi magani eh to malamin da shi da wai so yayi waya aika mishi da dan littafi akan a rigakafi to malam ba mu da littafin da muke rabawa muna dai fatan wannan bayani da likita ya maka ya gamsar da ka kuma zai ko kuma zai amfani ka da kai da sauran masu sauraron mu ko kowa ka ba eh, likita to likita da wannan ansa da ka baiwa ansar da ka ba malam jibrin ibrahim lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka a nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu ko a madadin dr ladar jin ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. A sai da ce ya kace duniya ana